Hello, hello Sinusi. Dalla ina son kana ji. Ka biyo bakin hanya duka ka gaya ma mutane cewa da Allah ga ga ga fulani nan za su zo su wuce ba ruwan kowa da su an yi magana ne yanzu za su zo wucewa kawai za su ka gane abu bakin hanyar nan kar wanda ya ce wani abu ga su nan wucewa kawai za su yi da Allah abi ga su nan za su taho yanzu da Allah abi a gaya ma mutane eh yawa